umarni shi ko suna da umarni sosai saboda yana kare kamar yadda ake ba yaran na CPS cin gari suna sha wannan kwamfani kenan da ake ce na CPS kenan ya iri guda ne da wancan ya shi ma duka rigakai ne ka gani ko to mace ta zo wata tara ta yaya za a samu duk wannan wannan falala ba ta same ta ba sai kaga mace ta zo wata tara da kumburi na jiki tension a lokacin za a gano tansiyon tana da hawan jini duk magani za a mata lokaci ya riga ya ƙurice na wajen aihuwa kenan duk abin da za a mata kalilan ne ko an yi magani gaskiya cikin ɗari da kyal za a samu kamar kashi goma waɗanda za a cewa an samu an ceto su amma in kin zo wurin awon tun da wuri za a kare kyana kicin gishiri a ce miki ga ki hankali kina fara kumburi borin gishiri zai na kina ina exam kina da hawan jini kina da karamtar jini kina da cuta kaza kamata a kare ki danki ga kwanciyar da ke cikin shi ba mai kyau bace ya kamata ki kaza ya kamata ki shirya kaza ka ga duk wannan ba sai in kin zo lokacin zaki so a lokaci ya kure kaga matsalolin ki samu sosai gare su hiwa duka mata wallahi ba za a zo wurin awo ba kuma awon ga kowa ya san kyauta ake yin shi sai dai examen sauran akwai akwai sauran yan kama awan jini tsarin da za a baki takarda a cikin miki wannan dole zaki biya shi in kuma kin zo cikin samtarkin da ake yin shi dole sai ki biya kuɗin wannan kudin awan jinin nan da awan fitsari eh, wanda za a miki da sukari shi wani kina biyan shi amma wanga dai awo dai sun zurutun shi ake cewa awo dai wanda za a miki tun daga samun cikin ki haihuwarki ki kyauta ake miki shi a shekarun shekarun baya ma nake gani har aiwa ma gwamnati ta dauke awai aihuwa gwamnati ya dauke ki awon cikin ki har aihuwa kyauta ake mishi daga bayan gadi aka da gratuity taken na shi ake ce ma eh, aihuwa kyauta yanzu babu shi da dan kika zo likita sai ki bada shi kake dalla 20 am ki aihu shi kama ce ake cewa ki aihu amik ki kuma kin sa maganin ki isasshe duka yanda ya kamata kin gani kenan kin kare lahiyar ki kin kare lahiyar ɗanki da cikin ki mata na koken cewa akwai matsalolin da suke samu in sun zo awo me za ku cewa game da haka matsalolin ke samu wajen mata haka su ma mata muna ta cin gari muna tambayar su matsalolin suke samu suka zo likita sai su ce suka zo likita abin da ke sa ba su wa likita wurin awo ciki saboda in suka zo za su kai har tsakar rana shi kuma ka san awo in a tsaya a awo na tsakani da Allah sashen ki da ta karantu ta san dokokin awon cikin mace in mm-hmm. za ta ta awon cikin mace wallahi duk mace guda tana ɗaukar kawon minti dai kusan kai minti goma don ta bincike ta ga lahiyar jikinta ai ba da a zo ɗaya ne a ɗora maka hannu kawai a ce tashi a cikin takarda a'a sai an tsaya an bincike ki an debe shi ɗan in ɗanki na motsi a diba a kina da shi ne a diba a gani baki da kumburi a diba a gani eh, awon eh, eh, tsayin cikin ki ya kai wata nawa a cika takardu tun da ai ba miki awa sai haka nan dole ne sai an bi takardu dalla dalla wanda da kin dawo aka dibi kamar an san takardar ki za a shawo ta ayin kullum su mata sun sani banda karar kin ki koyar gare su hannun su akwai fish wanda ake cika musu wanda kin zo za a dauko ta wannan fish kin akwai ran sanyi ma iri iri cikin ta komai akwai cikin shi akwai awan awan zahin jiki akwai awan tension akwai awan fitsari akwai iri-irin examen akwai ciki akwai abin ga eh, tsayin cikinki eh, akwai a gani ɗanki cikinki eh, ɗan da ke rikon ciki yana motsi kin gani ko shi ne ke ce ma ba bata ma cardiac na wannan shi yasa ake ɗora miki wannan ke ɗan kamar ɗan falaukin da ake ɗora miki da ciki sashen ta ɗora kunnen ta cikin shi to kenan dole ne in kun kai kusa tan a ini to a ɗauki akan ma minti goma goma awa nawa za a yi kan a ƙarin ku awo. kun gani kenan shi yasa so mata su zo shi awo lalle muna da kwarakwarai mu likitoci amma kai ka zo neman lahiya ai ba ganin wannan in an ce ki kai karye shi da ma likita ki samu lahiya kanki wallahi zan tsayawa dan in samu lahiya amma mata masha Allah sun yawa ne akwai masu zawar na ran ne ku fara awo sai ka iska ce ana samu kan mace talatin wata fara zawa kin ga sai amata wannan kin amata wannan fishkin akwai tsohi wanda su da jiya su suna da fishoshin su ma suka zo dole sai an bincike su ba shi kana za a cikin ɗakin nan kawai a hito haka nan ba a'a sai an tsaya an bincike ku an samu lafiyar ku kenan shine kuke ganin kamar muna lati mun kyale ku kuna nan zanne ana ta ana karawa ya kamata mu fahimci juna likita ba yi in ba da in ba dan malati dan malati ba shi in ba da likita ba kenan mun zama yau uwa ɗaya uba ɗaya in kun zo likita ku saki jikinku kamar kun zo gidanku ne kuma duk matsalar ke gari ka sai gaya ma ka gaya ma eh, sashen ka duka zo shan